ba shauzi shoba nake sha na zo wucewa da kwai wasu gayu ne na karbe musu solution bayan da na karbe musu kwace kwace musu solution ne dan naga ba su azumi to ni kuma farfadiya ce da ni to sai na tsaya a wajen cocin sai na karbi sai na karbi bayan na karbi koyi na naira talatin zan ci zan wuce kasuwa wannan muryoyin wasu gandaye nan da hukumar Hisbaration reshen karamar hukumar dalata kama a sabon garin kanan najeriya a jiya An dai kama waɗannan gandaye marasa azumi da rana tsaka inda hukumar ta yi awon gaba da su yayin da mafi yawansu ke cewa su ba gandaye ba ne. Wallahi ina azumi ko 'yan gidan sai da suka faɗa su ina yin lamba shida ai ba an nake kwana ba daga gida nake zuwa a sani sani biyu gun kawata nake jabi na zuwa kasare da da aka kama ni sai da nace musu dan dan ɗan na da hijabi suka ce mini a'a. baya garin na ya tafi maiduguri sunan shi aminu ya kusan wata dai bai turo ba yadda yake dubu goma yake turowa sau biyu kenan a na dai san gidan shi ban san gidan iya ni ban taɓa aure ba sosai ne in dai gidan mu zan zauna babanmu ya ce sai dai in bayan ran shi akwai lokacin ana rigima da ni a sabon gari na ce musu bana son koma wani a cikin su wani dogo mai jiki ya ce wallahi sai dan koma sabon gari ya ringa zagin iyaye shi yasa ban ƙara koma a lokacin bani da ciki wannan abun ya fi shekara ma da ni Mataimakin kwamandan hisba na karamar hukumar Dala Abubakar Salihu ya ce a halin yanzu hukumar na kokarin ceto matasan da ba sa azumi ne yanzu sabon gari muka koma 'ya'yanmu na hausawa musulmai waɗanda ba su azumi su muke ta ƙoƙarin cetowa daga halin da suke ciki to tun muna nasiya ba a ji yanzu daga ƙarshe mai girma kwamandan hizba ya da umarni kamar yadda muka ga rundunar hizba ta jiha tana yi ta gabatar da su gaban kotu don alƙali yanke musu hukuncin da idace da su a kai su gidan yari su ɗanɗana kuɗa su wannan shine abin da za mu yi jiya mun kama mutum goma sha biyu yau ma ga wajen aƙalla mutum goma an kamo maza da mata duk za mu haɗa su rankwacakon mu kai su kotu gobe da yardar ubangiji dan ganin abin da ya dace da su su girba abin mataimakin kwamandan hizban da ya ce suna yin wannan aiki ne domin ceto matasa daga fadawa halaka baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya